daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shiri na musamman na tafsirin qur'ani mai tsarki wanda su ne jiran abin da za a saura da yadda allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 17 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 700 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan afrilun shekara ta 1915 a karan farko aka yi amfani da iskar gas mai kuba a lokacin yaƙi sojan kasar jamus ne dai suka fara yin amfani da irin wannan makami akan sojojin kawance na faransa da burtaniya a yakin duniya na biyu sojojin kawance da dama ne dai suka rasa rayukan su sanadai shakar wannan iska bayan yakin ne kuma manyan kasashen duniya suka rataba hannu akan yarjejeniyar da ta haramta yin amfani da irin waɗannan makamai masu guba a duniya duk da haka amurka ta yi amfani da irin waɗannan makamai a yakin vietnam sannan kuma saddam hussein na kasar iraki ya yi amfani da irin waɗannan makamai masu guba akan mutanen iran da kuma kurdawan iraki a lokacin da yake samun cikakken goyon baya daga amurka da kuma kasashen turai masu ko kusan cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau sha bakwai ga watan afrilun shekara ta 1946 ƙasar siriya ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai ban faɗuwar daular usmaniya turawan ingila da na faransa sun yi wa dar kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi wanda sa kasance karkashin daular usmaniya rabon turawan faransa ya faɗa akan kasashen siriya da labanan akan haka ne ta mamaye su a shekara ta 1941 amma kuma bayan haka ba da jamawa ba ne mutanen waɗannan kasashe suka fara gugurmayar kwatar 'yancin kansu da karshe dai a rana irin ta yau faransa ta fice daga kasar siriya daga lokacin kuma siriya ta samu 'yancin kanta siriya tana da faɗin kasar kilomita murabba'i biyar sannan tana makwabtaka da kasashen labanan iraki turkiya jordan da kuma ino har ila kuma tana iyaka da tekun mediterranean daga yammacin kasar da ƙarshen masu harai kogon san cewa shekaru 18 da suka gabata ranar irin ta yau wato 17 ga watan afrilun shekara ta 1914 dr abdulaziz rantisi shugaban kungiyar hamas ya shahada bayan harin da sojin isra'ila suka kai kansa an haifi dr rantisi a ranar 23 ga watan oktoban shekarar ta 1947 wato watanni bakwai kenan kafin shalin da kafar isra'ila rantisi ya kammala karatun firamare da sakandare a garin khan yunus sannan kuma ya je jami'ar iskandariya ta kasar masar inda ya karatu a bangaren likitanci bayan kammala karatu ya dawo gida inda ya ci gaba da aikin likita da karantarwa da kuma harkokin gwagwarmaya da mamayar isra'ila da take wa falasɗinawa bayan kafa kungiyar hamas ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma bayan shahadar shugaban kungiyar na farko wato sheikh ahmad yasin an zaɓe shi a matsayin shugaban kungiyar ta hamas a shekara ta 2004 amma bayan kwanaki 26 da karɓar wannan mukami sojin yahudawan isra'ila sun kashe shi ta hanyar jefa mukami mai lizami akan motarsa a rana irin ta yau inda ya shahada tare da ɗansa da kuma wasu daga cikin masu tsaron lafiyarsa.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da fatan an sha ruwa lafiya masu sauraro da farko ga kanin labaran. Iran ta yi Allah wadai da farmakin sojojin Isra'ila kan Falastinawa a masallacin Kudus. Iraki ta kira jakadanta a Sweden bayan kona alkur'ani mai tsarki a ƙasar. haɗin gwiwar sojin Nijar da Najeriya sun halaka wasu jigajigan rashin ƙungiyar IS a yankin. Don suka labaran dalla-dalla. Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi tir da kausar murya da farmakin sojojin Isra'ila kan Falastinawa a masallacin Qudus. A saƙon da ya wallafa a shafin shafinsa na Twitter Sa'id Katib Zade ya buƙaci ƙasashen musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya akan gwagwarmayar Falastinawa. Katib Zade ya kuma ƙalubalanci ƙasashen da ke kyautata alaƙar su da Isra'ila wanda hakan a cewarsa kawai yana karfafawa yahudawan ne ci gaba da takurawa al'ummar falastinu gwamman falastinawa ne dai suka rasa rayukansu kana wasu ɗaruruwa suka jikkata sakamakon samaman da sojin isra'ilar ke ci gaba da kaiwa tun farkon wannan wata na ramadana ƙasashen musulmi da dama sun yi allah wadai da kusan sojin na isra'ila a masallacin na al'aqsa kasar iraki ta sanar da kiran jakadanta a sweden a wani mataki na nuna bacin rai game da kona alkur'ani mai tsarki a kasar a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen irakin ta fitar ta ce kona alkur'ani wani lamari ne mai daci a alakar sweden da al'ummar musulmi na duniya kasar iran ma dai ta yi allah wadai da lamarin na walakanta alkur'ani mai tsarki a kasar ta sweden Katib zade ya sanar cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da kausar murya da masu tsoron ra'ayin da suka cinna wa alkur'ani mai tsarki wuta a birnin linkoping na kasar sweden da sunan 'yancin faɗar albarkacin baki Zade ya ce wannan cin mutuncin da aka yi a cikin watan ramadana ya sanya al'ummar musulmi cikin bacin rai da kuma fusata a duk faɗin duniya ya kuma yi fatan gwamnatin sweden za ta ɗauki mataki mai ƙarfi cikin gaggawa kan wannan ta'addanci domin kada irin wannan lamari ya sake faruwa rundunar sojan najeriya ta sanar da kashe wasu shugabannin kungiyar is a yammacin afirka a arewa maso gabashin kasar kusa da tafkin chadi sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe kwamandojin kungiyar su guda biyar ta hanyar harin sama tare da haɗin gwiwar sojin makwabciyar kasar jamhuriyar niger kasashen biyu sun ɗauki matakin haɗin gwiwa inda suka kai wa sansanin horaswar dakarun kungiyar na iswap hare-hare ta sama a yankin tafkin chadi da ke arewacin kasar najeriya wasu bayanan sirri sun ce an kashe mayakan na isuwa kusan saba'in baya ga lalata wuraren da suke ajiye kayan yakin da kuma baburansu na hawa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran hukumar afghanistan sun ce alkaluman mutanen da suka mutu a harin pakistan a gabashin kasar sun kai 47 sanarwar ta ce fararen hula 41 akasari mata da yara ne suka mutu kana wasu 22 suka jikata a harin saman da sojojin pakistan suka kai a kusa da layin duran da ke lardin host kamar yadda shahir ahmed usmani daraktan yada labarai na yankin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran france press ko baya ga shi din akwai wasu hukumomin yankin biyu da suka tabbatar da labarin bayan dai afkuwar harin gwamnatin afghanistan ta gargaɗi kasar pakistan akan keta hurumin nata tana mai kira ga pakistan da ta kaucewa hakan don kada a jefa yankin cikin wani sabon rikici sababbin alkaluman da hukumomin afirka ta kudu suka fitar sun nuna cewa mutum 443 ne suka mutu sakamakon mummunar ambaliyar ruwan sama da ta faru a kasar cikin kwanakin nan lamarin ya fi shafar yankin durban da ke gabar tekun gabas ministan lardin kwazulu natal sile zikalala ya bayyana a wani taron manema labarai yau lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 443 kana wasu mutum 63 sun ɓace to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Tuwa ga shida sun barka dauke da labaran duniya yanzu kuma ga sauran shirye-shiryenmu zan fara ne da shirin nan na afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudawar haka, warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar Afirkan. A cikin shirin namu yau da Allah za mu sake yin waiwaye ne akan abin da muka yi tsokaci akan sa kimanin makonni biyu da suka gabata dangane da dambarwar siyasa a kasar tunisia da kuma abubuwan da suka sake biyo bayan matakin da shugaban kasar ya dauka na rusa majalisar dokoki da kuma su sabbin matakai da ya dauka dangane da makomar siyasar kasar a siyasance da kuma yadda masana suke kallon lamura din ta fuskoki daban-daban wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kan sa da yardar Allah da fatan masu za a biyo mu sun hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan matakin da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya dauka na rusa majalisar dokoki 'yan makonnin da suka gabata ya zuwa yanzu dai dambarwar siyasa tana ci gaba da daukar wani sabon salo a kasar ta tunisia inda jam'iyya ta masu kishin islama ta annahada da kuma wasu jam'iyyu musamman ma na masu kishin kasa da makamantansu da kuma masu fafatukar kare haƙƙin bil'adama suna ci gaba da sukar wannan mataki na shugaba kais sa'id inda wasu da daga su suka sha alwashin ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin tunkara abin da suka kira yunkurin dawo da ƙasar tunisia akan turbal mulki ta kama karya shugaba kai sa'id dai ya wanke kansa dangane da matakin da ya ɗauka na bayyana cewa majalisar dokoki da ya riga ya rusa ta riga ta kauce hanya kuma ta sabawa abin da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar kuma ya aiwatar da abin da yake a kansa ne a matsayin na shugaban ƙasa da yake jawabi ga 'yan tunisia sa'id ya bayyana cewa mu duka mu zauna lafiya domin cibiyar gwamnati ne kawai za su kare ƙasa daga masu tsatsauran ra'ayi da manufarsu ta rusa ƙasa a cewarsa dangane da taron majalisar dokokin ƙasar ta tunisia wanda aka ɗage wanda ya gamu da cikas shugaban ƙasar ta tunisia ya bayyana ganawarsa da firaminista na ƙasar ta tunisia najil bodin cewa fitina ta fi kisa tsanani da ya cewa idan har ana son a raba ƙasar tunisia da haifar da fitina to a kakkaɓe hannun masu son tayar da ita kaisa sa'idu ya jaddada cewa abin da suke wata makarkashiya ce a fili ga tsaron ƙasar ya kara da cewa an ba mu amanar tsaron ƙasar tunisia haɗin kai da ci gaba kuma ba za mu taɓa bari masu cin zarafi su ci gaba da kai hare-hare akan cibiyoyin gwamnati ba ya kara da cewa ba za mu bar su su ci gaba da ayyukansu da ke bayyana hannun kasashen waje ba to sai dai sanar da rusa majalisar dokokin kasar ta tunisia da shugaban kasar kaisa da yake da wuya sai bangaren siyasa suka fara yin kira da a gudanar da zaben 'yan majalisa a cikin watanni uku masu zuwa domin kauce komawa ga halin da aka baro a baya na kama karya inda shugaban kasa yake cin karansa babu babbaka to amma shugaban na tunisia ya ce ba za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki cikin watanni uku masu zuwa ba sai dai kara da cewa a jiya sun yi magana da zaben nan ta watanni uku kamar yadda doka ta 89 ta sanada to ma ban san daga ina suka fito da wannan fatawar ba a baya sa'id ya ce zai kafa wani kwamitin da zai sake gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda za a kada kuri'ar gardama a kansa a watan yuli sannan zai gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a watan disamba a gefe guda shugabar jam'iyyar free constitutional party abir musa ta ce sa'id ba shi da wani zaɓi a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar tunisia kuma dole ne ya kira zaɓe a cikin watanni uku a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar annahda rashid ganushi ya ce ƙungiyar ta yi watsi da matakin rusa majalisar dokoki da ƙasa sa'id ya ɗauka kuma za ta cewa duk wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da ke neman a sake fasalin tsarin siyasa ba tare da izini ba a ɗaya hannun kuma ƙungiyar kwadago ta tunisia ta yi maraba da rusa majalisar dokokin ƙasar tana mai cewa babu buƙatar majalisa da ci gaba da aikin ta wanda aka dagatar. akwai ra'ayi mabambanta tsakanin 'yan siyasa a ƙasar tunisia dangane da matakin da shugaba kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar dokokin ƙasar yayin da an hada. ta ɗauki matakin kiran abin da kai sa'idu ya yi da cewa haramtacce ne kuma ba ta da ran za a kai mata hari a matsayin jam'iyya bayan ɗaukar wannan matakin ba wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka buƙaci wakilai da dama waɗanda suka halarci zaman majalisar da su gurfana a gaban rundunar yaƙi da ta'addanci bisa zargin haɗa baki da wasu ɓangarori da ba su da halasci wajen aiwatar da abin da ya saɓa wa doka bisa ikirarin gwamnatin qais sa'id mai baiwa shugaban kungiyar annahda shawara akan harkokin siyasa riyad al-shu'aibi ya bayyana cewa mun yi watsi kuma mun yi allah wadai da matakin kiran wakilai da suka halarci zaman taron majalisa ta hanyar hotunan yanar gizo wakilai 120 da suka halarci zaman waɗanda suke wakiltar kashi 60 cikin 100 na 'yan majalisar rusa majalisar ya zo ne bayan rusa majalisar koli ta shari'a da kais sa'id ya yi waɗanda kuma su ne manya-manyan cibiyoyi guda biyu a ƙasar a ɓangaren mulki bayan ɓangaren gudanarwa jam'iyyar republican ɗaya daga cikin mambobi na coordination of social democratic parties tare da democratic current da kuma democratic bloc sun ce rusa majalisar wani lamari ne mai matukar hatsarin gaske kuma za su fuskanci lamarin ta duk wata hanya ta doka babban sakataren jam'iyyar republican isam sha'ibi ya ce wannan shawarar da suka yanke ba za ta haifar da wata matsala ba ko ƙara rura wutar rikici a ƙasar ba ya ce aikinsu shine matsin lamba kuma suna yin kira ga dukkanin bangarori na siyasa da jam'iyyu da kuma masu cin gashin kansu da su gaba da ƙara matsa lamba akan shugaban ƙasar ta hanyoyi na siyasa da dimokuraɗiyya domin ya janye wannan hukunci mai hatsari da ya ɗauka jam'iyyar people's movement wacce ta bayyana goyon bayanta ga shugaba kais sa'id ta bayyana abin da ya yi da cewa zai taimaka wajen gaggauta aiwatar da sauye-sauye na siyasa a ƙasar jagoran jam'iyyar people's movement manse bu aziz ya ce abin da muke nema daga shugaban ƙasa yana da alaƙa da sauye-sauyen siyasa kuma dole ne a ɗauki lamarin a matsayin wani lamari wanda ya shafi dukkan al'amuran tunisia kuma yana da kyau a shata sabon fasali na aiki a mataki na gaba bayan sanar da rushe majalisa yayin da al'amuran siyasa suke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a ƙasar tunisia hakan zai ƙara taimaka ma buƙatar samar da mafita ta haƙiƙa tsakanin ɓangarorin siyasa da kuma al'ummar ƙasar a cewar shugaban jam'iyyar ta people's movement ga dukkanin alamu dai matakin na kaisa sa'id mataki ne wanda babu gudu babu ja da baya a kansa to amma abin tambaya a nan shine wani irin shiri ne kaisa sa'id ya yi wajen fuskantar kalubale da ke gabansa wajen warware matsaloli na tattalin arziki waɗanda suka addabi ƙasar tunisia da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta ƙasar musamman ma batun samar da aikin yi ga matasa wanda kuma duk wani kure wanda za a iya samu wajen ɗaukar matakai na gaba ka iya haifar da ƙararin caɓewar lamuran siyasa da ke fama da dambarwa a ƙasar a halin yanzu musamman ma bayan ɗaukar matakin rusa ɓangaren shari'a da majalisar dokoki da kuma shiga kafar wando ɗaya da babbar jam'iyyar masu kishin islama ta annahada wata take da ɗimbin magoya baya da kuma babban tasiri ta fuskokin siyasa da zamantakewar al'ummar ƙasar da dama da gasken masanan da sun yi imanin cewa halin da kasar tunisia take ciki a halin yanzu hali ne na gaba kura bai yake domin kuwa ci gaba da ɗaukar matakai na rusa ma'asasosi na gwamnati musamman ma majalisar dokoki da kuma bangaren shari'a lamari ne wanda yake da matukar haɗari ga makomar kasar musamman ma ƙasa irin ta tunisia wadda ta da kuma salon zamantakewar al'ummata ya sha bamban da sauran ƙasashen larabawa wanda suka saba ganin mulkin kama karya musamman ma dai kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da sarakuna suke mulki inda kasar tunisia kasa ce wadda a kowane lokaci masu fafutuka suke da gagarumin tasiri wanda kuma irin wannan tasiri ne na masu fafutuka da 'yan gwagwarmaya ya yi sanadiyar faduwar gwamnatin tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali akan haka wasu masanan suke ganin cewa kais sa'id zai iya ɗaukar matakai irin waɗannan to amma kuma abin da zai biyo baya ba abu ne da zai zama maslaha gare shi ba da ma maslaha ga makomar kasar ta tunisia to jama'a masu har lokacin da muke da shiyar suke mu a nan zamu jale zamu shirin sai a mako na gaba da dala za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa da ke muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a saduwa ta gaba domin jin mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin mutum kowa da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na voh hausa da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma lokal gwamnan kebis ta najeriya a yau da yake muna a ƙarshen mako yana so in bada gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin sai kauna ta su mai abubakar shi ya sarakuna kwamar ilyasu yakubu digawa kadore diga ga dan fulanin warji isa jika mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura akwai gwani a lawal gama da kura kano akwai hussaini sabon yaro da ke jihar bauchi sanusi sama da magana magaran isu madattai da magaran ibrahim haruna bendera da ke nijar ba zan manta da muhammadu dan bari bari ba da ke yamai akwai isa abubakar tsoho mai albarka akwai shiti tahir agadas ba zan manta da abdulaziz firezi da ke da magaran ba akwai yakuba mai aski ba da raka yana kowa fatan alkhairi da fatan allah ubangiji a shi mu suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamar kevistan najeriya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraj haruna wanda aka sani da letoro a da magaran jamhuriyar Nijar. Ina so in yi saƙon gaishe-gaishe asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatanku na Radio Iran kuma ba zan manta da isu madatai sunushi garin madatai. Da zaman ta kashin wato shugabara mai aski dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar na faɗi ɗan zanguna malam na himala rabe akwai umar ta ku umar bakin birji da zaman ta kashin wato shugabara mai aski dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar agwa bakin hospital soja bakin hospital dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar. Ina koma tare da Najeriya ka dora daga gagaɗan mutanen wasu tahir m tahir bulo kano nigeria musa hadaran asuba akwai ilyasu yakuba iliya mai kanti mai shayi garkin daura akwai sumayya a tarayyar nigeria salamu alaikum gidan rediyo musulunci da kasar yaran mai albarka mai magana masu rari na tsoron birnin kebe daga tarayyar nigeria na sun ku bani dama in bayyana bai cika shi na zaga yan uwa da abokan arziki a cikin wannan wata mai albarka da fara ne ina gaida mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gaida babban aboki na faɗa mai mai kwamfuta mai yama baya da haka kuma ina gaida da ashirin hitila mai yama baya da haka ina gaida ikirma isa titin ɓoye garin jega ina gaida mata sani ya yari kuma sani a shawara mai goro abu mai kikara ba da haka kuma ina gaida ta nasa mai maganin gargajiya birnin ke zai da bala ko hasa ba bayan haka ina gaida tsoho mai albarka a garin ya mai bayan haka ina gaida shutu tahir a garin agadas ina gaida yan aura a yanzu ci baki daya ina gaida yan uwana yan fada da maure a garin agadas baki daya na gode gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana mansur ali na zuwa birnin kebbi da kan arayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na biyu hatu murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku ba dama in yi gaishe gaishe na ƙarshen mako akwai sanusi garin maɗaɗai akwai shugaba ilanu kanti da shayi garkin daura akwai lalutati bakin gidan madara da magaram akwai letoro mai essence bakin likitar dutse akwai nakwa mai fati bakin likitar dutse akwai mai soja mai ade da tahuni da magaram ina gaida abdurrahman abdul kibiya angolka da mari ta birnin da magaram akwai tasi unguwar tudu akwai akwai ko mai aski ba da laka ina gaida a ɗahir zaki soyayya bulbar akwai babban dimaman bande wanda yake bande ina gaida ilis krizir a zuci agadas akwai alkasim babuli mu aharam agadas ba zaman tare shi tare agadas ba an tsallaka tare da najeriya an gaida na kwame fati akwai hatsami mai kwamfuta mai yama ina gaida sumayya shi ya sarakuna ba zan manta da ilis yakubu digawa itis gado ba akwai isa jika mai saje ɗora diga ga ɗan fulanin warji ba zan manta da tahar ɗan tahar jan bulo da dukkan mai sauraron gidan rajin wannan in dan gwiwa ba ji mai gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu sashen hausa na biyo head Muna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tsawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru alhamdulillah yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da amina arziki da farko ina gaida sani su mai da magaran ina gaida murtala mai shayi bakin kwastan haus, sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai husaini sabon yaro dan filani ne akwai haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kebbi State Nigeria da sawa wato Sumayya daga ƙarshe yana gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Na gode sashen Hausa na BOH kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a halin cikin gidan da eh, zan yi amfani da wannan karshen mako ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da na arziki na farko ina gaida shugaban shirin mato Hassan Barka ina gaida Umar Sani a nan birnin Agas ina gaida Ilisa a nan birnin Agas abokina ne ina gaida Sanusi Madaddai akwai Yusuf Madaddai ina gaida shi akwai malam Muhammad Dan Bare a nan birnin Niyame ina mishi fata alheri da fatan yawon cikin koshin lafiya akwai haɗa mai kwamfuta tarayyar Nigeria ina mishi fata alheri akwai Letro mai sansa a nan birnin da akwai eh, sanusi madatai a nan birnin da magana ina mashi fata alheri akwai raba mai aski a nan birnin da magana akwai badara badaraka ina mashi fata alheri akwai na agwa mai faci a nan birnin da magana akwai eh, ibrahim tana a ce mashi dan dede a nan birnin da magana eh, akwai bello a nan birnin da magana tela ne ina mashi fata alheri ku tashi lafiya kuna tare da shi ta tare da ganin agadis jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Yin sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alƙur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley na Atlas Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin matsawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne a cikin kisan rayuwar wani kuma daga cikin makusantan Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam wanda ake kira Salman al-Farisi. Da farko dai shi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne, sannan kafin haka kamar yadda za mu gani malami ne a addinin Nasara wato Kirista kafin ya zama musulmi. Kafin haka mutumin kasar Farisa ne. A lokacin iyayensa suna bautan gumaka da kuma wuta. banda haka malaman tarihi sun bayyana cewa mahaifinsa mai kula da ɗakin bauta ne a garinsu a kusa da birnin isfahan sannan yana son ɗansa salman ya gaje shi a wannan aikin amma matashi salman a lokacin yana da wani tunani daban don wata rana ya shiga cikin gari sai ya haɗu da wasu kiristoci suna suna bauta a cikin cocinsu a garin nasu salman ya yi sha'awar yadda suke bayyana addininsu don haka ya yi ne yana sauraron su yana kuma tattaunawa da su dangane da wannan sabon addini a lokacin da ya dawo gida sai ya fara faɗa wa mahaifinsa kan cewa addinin kiristanci ya fi nasu addini na bautan gumaka da wuta a lokacin da mahaifinsa ya fahimci cewa ɗansa ya sami sauyi a fahimtar addini sai ya hana shi fita daga cikin gida abin da sai da ya kai ga ya ɗaure shi amma salman ya yi kokari ya sanar da kiristoci da ya haɗu da su a garin nasu kan cewa ga halin da yake ciki kuma ya buƙace su da su taimaka masa ya fita daga ƙasar zuwa ƙasar falastino inda inda headquarter addinin kiristanci yake a lokacin ba a daɗe ba sai suka samo wanda za su je ƙasar falastinu sai kuma suka yi da barbarunsu har suka kubutar da salman daga hannun mahaifinsa inda ya tafi ƙasar falastinu inda ya fara karatun addinin kiristanci da gaske salman kamar yadda malaman tarihi suka bayyana ya haɗu da mutanen kirki da kuma malaman banza a cikin kiristoci a lokacin don ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin wannan ya mutu ya koma wajen wannan wannan ya mutu ya koma wajen wannan an ce ya yi karatu a wani malamin kirista a garin mosul na kasar iraki a lokacin har zuwa wani lokaci inda wani malaminsa zai rasu a garin mosul sai ya masa wasiya kan cewa addinin kiristancin da mafi yawan mutane suke rike da shi gurɓatacce ne a halin yanzu wanda suke rike da addinin kiristanci na gaskiya kaɗan ne sannan lokacin bayyana manzon ƙarshe ya kusa don haka ina maka nasiha ka yi ƙoƙari ka je ƙasashen larabawa inda manzon ƙarshe zai bayyana kamar yadda kamar yadda yesu almasihu ya faɗa masu sannan ya bashi wasu alamu guda hudu na wannan annabin wanda suka hada da cewa zai hijira su koma wani gari wanda yake kewaye da itatuwan dabino sannan annabin baya cin sadaka amma yana karban kyauta ko kuma hadaya sannan da ƙarshe dai yana da hatimin annabci a kafadarsa bayan mutuwar wannan malamin a musil salman yana da saniyarsa sai ya ji labarin wasu yahudawa za su je kasashen larabawa ya ba su saniyarsa a matsayin lada na su kai shi kasashen larabawa inda yake zaton annabin ƙarshe zai bayyana kuma sanin cewa shi ɗan wata ƙabila ce wato bafarishe sai suka karɓi dukiyansa akan hanya suka sai da shi a matsayin bawa ga wani bayahude ɗan uwansu sai dai sa'arsa ita ce wannan ba yahudin da aka sayarwa salman ya sayar da shi ga wani Bayahudi yahude wanda yake zaune a garin yathriba ko kuma madina a halin yanzu wato madinan garin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam annabin ƙarshe zai hijira ya koma garin. Da haka kuma Salman ya koma Yathriba ya kuma fara ganin alamun annabci alamun annabin ƙarshe wanda malaminsa ya bashi wato garin madina wanda yake kewaye da itatuwan dabino a cikin wannan halin ne sai wata rana ya ji cewa mutanen makka sun kori wani mutum wanda yake cewa shi annabin allah ne kuma zai dawo garin madina wasu malaman tarihi sun bayyana cewa salman ya haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne tun yana kuba wato bai shiga madina a lokacin ba ya ba shi dabino a matsayin sadaka sai ya lura cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai ci dabinon ba amma ya ba wa sabansa suka ci sai bayan wani lokaci ya sami dabino ya kai wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin kyauta ko kuma hadaya a nan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci wani abu daga cikin dabino wa'annan duk sun tabbatar masa da cewa alamun annabcin da aka bayyana masa ne sannan daga ƙarshe dai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je makabartan baqi'a don jana'izar wani sahabi da ya rasu anan salman ya sami damar ganin hatimin annabci na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kan kafadarsa anan ne sai ya taho ya rungume shi yana kuka daga baya dai ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kissar rayuwarsa har zuwa yadda ya sami kansa a Madina don haka bayan musuluntarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa suna Salman maimakon sunansa na farisanci wato Rusbe a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son yantar da shi Salman daga hannun Bayahudin da ya mallake shi a matsayin bawa sai Bayahudin ya zuba kuɗaɗe masu yawa akan kubutar da Salman masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma sai shiri na musamman na tafsirin ƙwar'ani mai tsarki Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda muka sani ne a cikin wannan tafsiri da muke ƙoƙarin bayani na wannan sura suratu duha jiya cikin yarda Allah subhanahu ta'ala mun yi bayanai daban-daban dangane da wani bangare da wannan aya ko kuma na wannan sura waɗannan ɓangarori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani abu na tsokaci bayan ya yi rantsuwa da abubuwa guda biyu masu muhimmanci sannan ya nuna cewa bai rabu da annabinsa ba sannan ba ainihin fushi ya yi da shi ba musamman dangane da wannan al'amari na yankewar wahayi to a cikin waɗannan surori waɗanda ko kuma waɗannan ayoyi da muka bayanin su lalle abin da za mu ɗauka na darasi mai muhimmanci shine cewa ashe kenan waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala yake saukowa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine ake kira da wahayi Allah yake sauko masa da su ta hanyar mara'ika jibrilu ya tabbatar mana da cewa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ba shi ne yake mallakar wa kansa komai da komai na wahayin nan ba a'a umarni ne daga ubangiji subhanahu ta'ala kuma Allah duk lokacin da ya ga dama zai sako da wahayin nan kuma lokacin da ya ga dama zai yanke wannan wahayi din wanda wannan mashi'a ce mashi'a ce ta Allah ta'ala wajen saukar da wahayi ga duk wani manzo daga manzanninsa ubangiji subhanahu ta'ala yana daga cikin wani abu wanda yake na hikima akan wani raddi ga waɗannan da suke tunanin cewa manzon Allah ya zo musu da mu'ujiza ko ya yi abu kaza ko in shi annabi ne na haƙiƙa ya zo da kaza ya yi abu kaza kamar yadda kafirai suka zo suna challenge din wannan annabi na Allah subhanahu wa ta'ala. to ubangi subhanahu ta'ala yana nunawa a fili cewa annabin nan ba shi ne yake mallakan mu'ujizan da kansa ba ba kuma shi ne wanda zai zo musu da wahayi a duk lokacin da shi yake so ba al'amari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ma za mu gani a cikin suratu yunus musamman ayata ta goma sha biyar allah subhanahu wa ta'ala yakan yi ishara wannan ishara ɗin dangane da wannan al'amari kamar yadda shi annabin yake cewa da su inda Allah ya umarce shi ya gaya wa irin waɗannan wanda suke challenge ɗinsa ƙul ma ya li an ubaddilahu min tilka'i nafsi waɗanda suke cewa na cancanta wasu hukunce-hukunce ko kuma da cancanta wasu al'amura da suka zo a cikin littafin nan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa ma ya li an ubaddilahu min tilka'i nafsi lallai ba zai kasance ni da kan kaina ya zama na canja wani abu da yake zuwa daga wahayi zuwa gare ni ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi face abin da aka ainihin saukar a kaina wannan ya nuna a fili abin duk da annabin nan yake yi duk abin da ya zo da shi na wahayi daga ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sabanin ma waɗannan mustashrikun din waɗanda suke nuna cewa wai kamar duk abin da ya zo da shi na wahayi wai shine da kansa ya kirkiro shi ya zo da shi kaga wannan ya karyata su ya nuna cewa abun ba haka bane saboda haka al'amari na wahayi al'amari ne na Allah subhanahu wataala yake saukaura manzansa kuma duk lokacin da ya ga dama zai iya yankewa sannan duk lokacin da ya ga dama zai iya dawo da shi to wannan wani abu ne da tabbatar da hakikatan cewa gaskiyar wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa sakon nan ba nasa bane ba shi yake zuwa da shi ba sako ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan kuma muka koma sauran bangarori na ayoyin da suka zo mu gani allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abubuwa guda uku wanda ya nuna cewa kyaututtuka ne na ni'ima da yi wa annabin nan sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya karkare da abubuwa guda uku waɗanda su kuma umarni ne zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah subhanahu ta'ala yake bayani a cikin ainihin waɗannan ayoyi. a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyamama. da sunan Allah mai kama mai jin kai. Alam ya jirka Shin bai sami kamaraya ba ne, sannan ya tattara ka wurinsa. ووجدك ضالا فهدى يوم سامعك مر شريعة سنن شريعك

a zuciyar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna ludufin Allah subhanahu wata'ala dangane da shi wannan annabi kamar yadda ainihin aka yi bayani to wannan wani abu ne wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara suke nuna mana waɗansu al'amura da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi na ludufinsa ga rasulullah da farko Allah yake cewa alam yajid ka yatiman fa'awa shin ya Muhammadu ubangijinka bai same ka wanda ka kasance maraya ba sai ya zama na shi ne ya yi wani abu domin kula da kai ya kai manzonmu wanda muka aiko ka Allah ta'ala idan muka duba shi ne wanda ya samu annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin yana cikin mahaifa na mahaifiyarsa lokacin da mahaifinsa ya rasu ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kula da shi ya kuma ɗauki wani al'amari na nauyin tafi da alamarin wannan manzo ya mai da shi ga kakansa abdulmutallib bayan wannan lokaci ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai shekara shida sai ya kasance mahaifiyar tasa ita ma ta bar duniya saboda haka kenan sai ya zama na maraya kan maraya dacen mahaifinsa ya rasu tun yana ciki sannan kuma ga mahaifiyarsa yanzu bayan shekara shida yana da shekara shida a cikin duniya kurin ita ma gashi ta bar duniya wannan ƙarshen zaman mutum ya zama maraya ai ya kasance a irin wannan hali to amma ubangiji wa ta'ala yake nuna masa cewa lallai ni ne wanda na ƙara soyayyarka a cikin zuciyan abdulmutallif ya zama ya ƙara son ka so na haƙiƙa wannan shine fa'awaka shine wani abu da ubangiji subhanahu ta'ala ya yi bayan ya same ka maraya ya zama na ya kula da kai ya sanya soyayyarka a cikin zuciyan wannan kakana ka abdulmutallif saboda haka ubangiji wa ta'ala yana nuna masa irin waɗannan yadda ya kula da shi yadda ya kare shi ya ɗaukaka al'amuransa tun yana maraya sannan lokacin da annabin allah ya kasance ɗan shekara takwas a duniya wannan kaka nasa abdulmutallib shi ma ya bar duniya to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya ɗau al'amuran manzansa ya mai da shi a hannun abu talibin wanda shi ma ya ci gaba da kare wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka lalle ka kasance maraya ubangijinka shine wanda ya zama ya kula da kai ya kare ka daga cikin wasu al'amura na rayuwa ya kuma ɗaukaka al'amuranka saboda haka kenan waɗannan wasu abubuwa ne na haƙiƙa wanda Allah subhanahu wata'ala yake nuna wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan al'amari na kasancewa manzo wani wanda yake yatim wato maraya wani al'amari ne wanda yake nuna hakikatan yadda manzo ya fara tasowa a rayuwarsa tunda tun yana ciki ya zama marayan nan kafin ma ainihin mahaifiyarsa ita ma bayan shekara shida ya zama dan shekara shida da ya zo ya bar duniya kaga ya taso ne a maraya ubangiji subhanahu ta'ala shine ya kula da shi shine ya ɗaukaka shi shine ya sanya soyayyarsa a zukata daban-daban wanda ya nuna a fili ga abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa na ɗaukaka al'amuransa baki ɗaya saboda haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yake cewa wajadaka dhallan fahada sannan kuma na same ka wanda ba ma'abucin shari'a ba sai na shiryar da kai wato Ubangijin ka ya same ka baka kasance annabi ba ba kasance kana da ilimi da annabta ba da kuma saƙo na Allah ta'ala ba mu ne muka saukan muka da haske a cikin zuciyanka wanda wannan hasken shi ne kake shirya da al'umma baki ɗaya da shi wannan shine hakikatan abinda Allah subhanahu ta'ala ma yake nunawa a cikin suratul shura aya ta 52 inda Allah ta'ala yake cewa ma kunta tadri mal kitab wal iman baka kasance ka san littafi ko kuma ka san imani ba walakin ja'alnahu nuran lallai abin da ya faru shine mu muka sanya shi ya zama wani haske nahdi bihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryarwa da shi wannan haske din muke shirye da wanda muka ga dama daga bayin mu to kaga wannan a fili yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa bai zama a wancan lokacin wannan hasken ya zo masa daga ubangiji subhanahu wata'ala ba kafin ya kai ga wannan mukamin na annabta ba sai da ya kai wannan mukami na annabta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki hannunsa ya shirye da shi ya kai shi wannan mukami ɗin ya zama yana yin wani abu wanda ya zo da ubangiji wahayi ya zo masa wannan kuma shine ma abin da Allah subhanahu ya nuna a cikin suratu Yusuf a cikin suratu Yusuf Allah yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran lalle mu ne muke kisso maka wanda kissa mafi ainihin nagartan kissoshi sai Allah yake cewa bima auhina ilayka hadha alquran ta hanyar da muka ayi maka wahayin wannan alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin ko da ko kafin wannan qur'ani ka kasance daga cikin wani hali na gafala to wannan wani abu ne wanda yake nuna wani abu na ta'ayyidin ubangiji subhanahu wata'ala da hidayan ubangiji subhanahu wata'ala da taimakonsa da al'amura na karfafa wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ita ce shirya ta hakika da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin wannan aya saboda haka kenan wa wajadaka dhallan fahada wannan hakikatan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi kada wani ya fassara wannan maganar da cewa ya same ka batacce sai ya shiryar da kai batacce bai kamata a fassara wannan ainihin wa waje da kabbalan din nan ba a'a abinda malamai suke fassarawa musamman waɗanda suke bin mazhaba ta ahlul baita alaihi salam shine ya same ka wanda kake ba annabi ba baka da ilimin annabta ko baka kan wata shari'a sai ya ɗora ka akan shari'a ta wannan shari'a ta addinin sa ya kuma kawo littafi ya baka sannan ya ɗora ka akan annabta ya aiko ka akan ka kasance manzansa wanda zaka shirya da al'umma wannan shine hakika dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya yi wa wannan bawa nasa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daga nan kuma a cikin kyaututtuka guda uku da Allah ta'ala ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ukun sai Allah ya kitawa waje daga a'ilan fa'agna ubangiji anan abin da yake nuna mana shine cewa lalle shi ne ubangijin da ya sanya wata baiwar Allah wannan mace wacce take makhulisa khadija ta zama ta mayar da al'amura naka mai muhimmanci lokacin da baka da komai ta zama ta bazzala dukkan dukiyanta ta kasance ta miƙa su gare ka ta zama duk abin da kake aiwatarwa kana aiwatarwa domin ka ci gaba da al'amura na yada addini na wannan addini na musulunci to wannan yana daga cikin al'amura wanda ni na yassare maka akan cewa da dukiyar hadisatul kubra ka yi ƙoƙari kana yada wannan addini na musulunci kana kare wannan addini nawa wanda ni ne ne maka wannan to waɗannan duk 'yan uwa suna daga cikin waɗansu abubuwa masu muhimmanci da Allah subhanahu ta'ala yake bayani dangane da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kada mutum ya ɗauki cewa waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya wa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu abubuwa ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya yi masa su amma domin ya wani abu na ko nuna masa wasu abubuwa na jawo shi ƙasa kasa ko ƙaskantar da shi la kawane wannan tunanin a duk lokacin da Allah yake ɗaukaka bawansa yake nuna irin ni'iman da ya masa to ɗaukaka ce da shi wannan bawa ɗin ɗaukaka ce ga wannan annabi kamar abin da Allah ta'ala yi wa manzo ai kaga wannan ɗaukaka ce ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu ne na kaskantar da shi ba ba wani abu ne na ainihin eh, dawo da shi ƙasa ƙasa ba wannan al'amari ne wanda Allah ta'ala ya yi shi domin ɗaukaka manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ɗaukaka al'amari na mutum ya ambaci wasu ni'imomi da ya masa ya ambaci wasu kyaututtuka da ya masa to ya kamata a ɗauki waɗannan kyaututtuka da waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya wa mutum a matsayin ɗaukaka wannan mutumin Allah ta'ala yake so ya yi don duk wanda Allah ya masa ni'ima to ya ɗaukaka shi ne ba wai yana nuna wani ba irin mu ne mu mutane ba wani a wani lokaci ya yi maka wasu abubuwa na bajinta a rayuwa zai zo yana maka gori ba gori Allah ta'ala yake wa annabinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sauraro na makawo karshen shirin nan baki daya amma da yake da sauran yan dakiyoyi kaɗan za mu sake ta sosar gaske labaran da aka riga aka saurara. Iran nan ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi tur da kakkausar murya da farmakin sojojin Isra'ila kan Falastinawa a masallacin Qudus. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter Sa'id Katib Zade ya buƙaci ƙasashen musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya akan gwagwarmayar Falastinawa. hatib zade ya kuma kalubalanci kasashen da ke kyautata alakar su da isra'ila wanda hakan a cewarsa kawai yana karfafawa yahudawan ne ci gaba da takurawa al'ummar falastinu gwamman falastinawa ne dai suka rasa rayukansu kana wasu ɗaruruwa suka jikkata sakamakon samaman da sojojin isra'ilar ke ci gaba da kaiwa tun farkon wannan wata na ramadana ƙasashen musulmi da dama sun yi allah wadai da kusan sojojin na isra'ila a masallacin na al Al-Aqsa. kasar iraki ta sanar da kiran jakadanta a sweden a wani mataki na nuna bacin rai game da kona alkur'ani mai tsarki a kasar a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen irakin ta fitar ta ce kona alkur'ani wani lamari ne mai ɗaci a alakar sweden da al'ummar musulmi na duniya kasar iran ma dai ta yi allah wade da lamarin na walakanta alkur'ani mai tsarki a kasar ta sweden sa'id Zade ya sanar cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wade da kausar murya da masu tsoron ra'ayin da suka cinna wa alkur'ani mai tsarki wuta a birnin linkoping na kasar sweden da sunan 'yancin faɗar albarkacin baki hatib Zade ya ce wannan cin mutuncin da aka yi a cikin watan ramadana ya sanya al'ummar musulmi cikin bacin rai da kuma fusata a duk faɗin duniya ya kuma yi fatan gwamnatin sweden za ta ɗauki mataki mai ƙarfi cikin gaggawa kan wannan ta'addanci domin kada irin wannan lamari ya sake faruwa rundunar sojan najeriya ta sanar da kashe wasu shugabannin kungiyar is a yammacin afirka a arewa maso gabashin kasar kusa da tafkin chadi sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe kwamandojin kungiyar su guda biyar ta hanyar harin sama tare da haɗin gwiwar sojin makwabciyar kasar jamhuriyar niger kasashen biyu sun ɗauki matakin haɗin gwiwa inda suka kai wa sansanin horaswar dakarun kungiyar na iswap hare-hare ta sama a yankin tafkin chadi da ke arewacin kasar najeriya wasu bayanan sirri sun ce an kashe mayakan na isuwa kusan saba'in baya ga lalata wuraren da suke ajiye kayan yakin su to don za mu kakari sai Allah kan gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya